ministan lafiya tarayyar najeriya dr osage ohanere ya tabbatar da karuwar mutane biyar masu dauke da cutar coronavirus a najeriya a wata hira da yi da manema labarai a birnin abuja ya bayyana cewa mutane biyar din dukkanin su an same su ne a birnin lagos sun hada da wata mata da diyanta da kuma wasu 'yan najeriya guda biyu da suka dawo daga ƙasar birtaniya sai kuma wani ba amurke da ya shigo najeriya ta kan iyakokin najeriya da jamhuriyar benin yanzu

farko dai sai da gwamnatin tarayyar najeriya a yau dinnan ta ba da sanarwar tsagaita zirga-zirga tsakanin 'yan najeriya ko kuma 'yan wasu kasashe da ake fama da cutar ta coronavirus da suka hada da amurka da china da italiya da korea ta kudu har nan zuwa makonni hudu kafin daukan wannan mataki dai sai da majalisar dattijai da na wakilai su ma a ja suka yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta hana shiga ko fita ta filayen jiragen saman najeriya domin kare kare 'yan kasar daga kamuwa da cutar coronavirus ita ma kungiyar likitoci ta tarayyar najeriya ta yi kira ga gwamnatin najeriya tun farko ta dauki wannan mataki da kasashe da dama suka dauka na killace su daga kamuwa da cutar ta coronavirus kafin daukan wannan mataki da sai da shugaban kasa muhammadu buhari a daya gefen ya dakatar da bikin wasanni na kasa da aka saba gudanarwa wanda ake sa ran fara shi a mako mai zuwa a jihar edo kamar da ministan wasannin najeriya mr sunday dare ya shaida wa 'yan jaridu a abuja an dauki matakin ne domin kare 'yan najeriya daga kamuwa ko baza cutar coronavirus da ke ci gaba da addaban kasashe daban-daban na duniya bayan wayannan matakai dai har ila yau gwamnati ta tarayyar najeriya ta dakatar da ba da shaidar idazin shigowa najeriya da ta bullo da shi a tashoshin jiragen saman najeriya har sai wani lokaci a nan gaba tare kuma da shawartar duk wasu 'yan najeriya da ma kasashen waje da suka fito daga irin waɗannan kasashe su killace kansu na makonni biyu domin tantancewa ko suna ɗauke da wannan cuta ko kuma a'a tuni dai gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da umarnin hana jami'anta zuwa kasashen waje domin halartar wasu taruka ko kuma taron bita kamar yadda aka saba a sanarwar da ya baya sakataren gwamnatin najeriya boss gida mustapha ya ce an ɗauki wannan mataki ne domin kare 'yan najeriya daga cutar coronavirus sakataren gwamnatin ta najeriya da ya kasance shine shugaban tawagar kwamitin kota kwana da shugaban kasa muhammadu buhari ya kafa da zumar bibiyan yaduwa da kuma matakin da za a ɗauka na kare 'yan kasar daga cutar coronavirus yanzu haka ma dai gwamnatin ta tarayyar najeriya ta ba da umarnin rufe cibiyar horar da masu yi wa ƙasa hidima bayan sun shafe kwanaki goma kacal matakin da an ɗauke shi ne shi ma domin kare masu yi wa ƙasan hidima da sauran 'yan najeriya daga bazuwar cutar coronavirus baban ya jibrin murai amurka daga najeriya